Noma tushen arziki Noma Jama'a assalamu alaikum Barkanmu da warhaka Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Yayin wata ziyara aiki da ya kawo birnin Washington DC na Amurka, gwamnan jihar Jigawa da ke arewa maso yammacin Najeriya, Malam Umar Namadi Dan Modi, ya yi wa abokin aikin Musarfil Hashim Gumel karin bayani kan irin matakan da suke ɗauka da ragewa al'ummar jihar Jigawa raɗaɗin talauci da suke fama da shi. To alhamdulillah ah, gaskiya ne harkar ah, talauci ya yi yawa Ah, kuma kamar yadda muka faɗa a wannan kwanakin da muke ta yi shi kansa talaucin yin nan yana ɗaya daga cikin dalilin da ake samun wannan ah, rashin matsalar tsaro saboda haka mu a matsayinmu na gwamnati da muka shigo mun zauna mun duba mun ga cewar to ah, mu da jihar jigawa jiha ce ta manoma saboda haka wani abu da za mu yi mu ga cewar an rage wa mutane raɗaɗin talauci shine mu ga yadda za mu haɓaka harkar noma saboda haka wani ya sa muka tashi ka'in da na'in muka tsaya muka ga cewar ya kamata mu inganta wannan harkar noma a wannan jiha tamu da farko dai muka zo muka sayi muka duba me ake bukata me ya kamata me me ya kamata mu ba mutane so muka zo da farko abin da muka yi da farko lokacin da damana ta zo muka sai taki kamar kusan tirela ɗari biyu sannan muka sayar wa manoma a cikin sauki muka rage kusan kashe arba'in daga cikin wannan kuɗin takin domin mutane su samu su yi noma kuma alhamdulillah mutanen mu sun shiga sun samu noma muka zo muka siyo tantan kusan eh, ta noma kusan guda ah, sittin a su ma aka dan su taimaka a taya mutane su samu su yi rika aiki kuma aka sa farashi mai sauki inda mutane za su karɓi tantan nan ta je ta yi musu aiki haka muka sayi abin da ake kira combine harvesters guda goma su ma mun saye su muka ba manoma domin su waɗannan su duka waɗannan abubuwan da muke sannan kuma akwai muna yi wa manoman mu duka kowace gona za a mata rijista a baka certificate ɗinka wannan duka muna yi ne domin mu sa tsari mai dorewa domin a harkar noman nan sannan za ga cewar muka zo muka shiga harkar noman alkama din nan alhamdulillahi wannan harkar da muka shiga harka ce da gwamnatin tarayya da afirkan da bankin afirka suka sa hannu wanda yake a wannan abun kusan kadada eh, dubu ɗari da ashirin aka ba najeriya gabaki daya amma mu jihar jigawa kadada dubu arba'in aka ba mu amma dai ko a lissafin mu na karshe na baya bayan mun noma kadada dubu hamsin da biyar mutanen mutanenmu sun samu wannan wannan taimakon da aka kawo daga gwamnatin tarayya an ba da kashi hamsin tallafi na kashi hamsin saboda haka kuma manomi zai biya kashi hamsin da muka zo muka duba a jihar riga sai muka ce to matsalar da mutanen mu suke ciki na talauci ba za su iya biyan kashi hamsin din nan ba saboda haka sai eh, gwamnati ta shiga ta samu yarjejeniya da kamfanin nasal suka zo suka ce to za su biya wa manoma kashi saba'in da biyar daga cikin wannan kashi hamsin din sannan ah, kuma su manoma su biya kashi ashirin da biyar su kaga wannan gwamnatin jihar ta tsaya musu to yanzu dai noman alkama da aka yi a jihar Jigawa alhamdulillah mutane sun samu amfani kuma alhamdulillah muna wa mutane manoman jihar jiga godiya dan yanzu har sun fara biyan wannan bashin da aka ba su to za a iya cewa kwalliya ta biya kudin sabulu ga wannan shirin na noman alkama da jigawa ta yi kenan kwarai da gaske kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuma ai mu yanzu a shirye muke mu rubanya abin da muka yi a wannan shekara don wannan shine yasa muka tafi kasar Ethiopia a kowa san yadda kasar Ethiopia ta shahar a kan noma alkama muka tafi da ma'aikatan mu muka je muka zauna kusan kwanan mu biyar a can ana tattaunawa ana nuna mana abubuwan da suka yi kuma alhamdulillahi mun gano dabaru kala-kala wanda za mu zo mu haɓaka noman alkama a jihar jigawa kuma insha Allah rabbi kamar yadda muka rike kambun nan na noman alkama a najeriya insha Allah za mu ci gaba da rike wannan kambun za mu ci gaba da haɓaka shi kuma mun tattauna da mutanen afirka development bank sun nuna sha'awar sun ga abin da muka yi sun ji daɗi kuma sun ce in Allah ya za su taimaka mana mu ga cewar mun haɓaka wannan noma alkama su kaga wannan idan muka tsaya akan harkar noman nan a jihar Jigawa in Allah da mu fitar da mutanen mu daga talauci bayan harkar noma mun zo da muka zo muka kafa wata hakuma eh, ta ɗaukar ma'aikata da kuma sama ma'aikata abin yi eh, matasa abin yi wannan hakuma da muka kafa ta daga lokacin da muka kafa ta sai muka ga cewar to ita wannan hukuma yadda za ta yi ya kamata mu yi ta ta hanyar da ba sai ka san wane ka san wane za ka samu wannan taimako ko tallafi ba saboda haka suka zo suka bude uh, abin nan a yanar gizo duk wani mutumin da yake ka shiga wani yanar gizon ka rubuta ga sunanka ga abin da ka karanta ga abin da kake bukata ko ma baka karatu ba ci ga sana'ar da kake so ka yi a yanzu nan da nke gaya maka uh, kusan hukumar nan ta ta ba mutane kusan sama da dubu shida a tallafi kala kala kala kala an ba mata kusan guda dubu kowa an ba shi dubu hamsin hamsin an ba matasa guda dubu ɗaya da ɗari biyar kowa an ba shi dubu hamsin hamsin sannan akwai kuma matasa da abin nan da aka ba su kusan dubu hudu da dari takwas da wani abu su ma da aka ba su dubu hamsin hamsin sannan akwai kuma e, na su kusan guda dubu daya su ma da aka ba su dubu talatin talatin duka wannan an ba su taimako domin kowa ya tsaya ya tsaya da kafarsa domin bayan haka kuma ita hukumar ta yi ba matasa horo akan sana'o'i daban-daban kusan matasa dubu biyu yanzu an ba su eh, horo daban-daban a ah, misali akwai mutum kusan dubu ɗari biyu da tamanin da bakwai da aka ɗauka daga kowace mazaba a jihar jigawa aka koya musu harkar aikin gyaran famfo sannan kuma kowa aka ba kayan aikin gyaran famfon nan sannan kuma kowa aka ba shi babur domin a cigaba saboda haka wannan ya taimaka kwarai da gaske wajen samun matasa aiki su wannan hukuma tana nan tana ayyukanta wanda yake ayyukan da take yi a gaskiya ya sa matasa sun yarda cewar gwamnatin nan a shida take da sa su akan wani tafarki mai dorewa masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu, idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ƙarashen tattaunawar. Yanzu a madadin gwamnan jihar Jigawa, Malam Umar Namadi Dan Modi, da abokin aikin Sarfil Hashim Gumel, sai kuma Jule Ledes da taimaka ta ɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe, ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.